Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu suna na Fuad Umar kuna sauraron mu akan Kibla FM. Alhamdulillah uh, Allah ya bamu wannan dama muka tattaru once again akan wannan station mu zo mu ci amfani wani topic mai muhimmanci. Debate ne tsakanin bayin Allah guda biyu suna da differences of opinions uh, wato su wato yadda suka fance tafikin debating ya sha bambam za su zo su kawo hujjojinsu su zo su gwada me yasa maganarsu wato ya zama didi na wancan bai zama didi ba insha Allah za mu samu wannan karatun sa'an nan kuma za su faffasa muna wasu magagganu masu tsada masu nauyi a wannan debate 11 kibla fm waɗanda kuke sauraron mu ku kira yan wayenku ku gaya musu za mu soma debate yanzu a akan kibla fm tsakanin sheikh musa yusuf uh, mai lakabi asadu sunna da kuma sheikh faruk uh, sheikh asadu sunna na kaduna state sheikh faruk kuma bronx new york suke tare da mu lavin kibla fm Kibla FM muna da website shine www.kiblafm.com ku logan kan wani website za ku samu programs da dama da kuma resources wanda zai amfanar da ku uh, alhamdulillah to ba da bacin lokaci ba zai ma bayan allah ga sallama uh, ah, daya bayan daya dan su ma with sheikh faruk ina ce salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah sheikh faruka muna fata kana lafiya da iyali alhamdulillah mun gode ma Allah masha Allah to na biyu kuma sheikh musa yusuf mai lakabi asadu sunna shi kuma muna mushi sallama na musulunci muna ce salamu alaikum wa rahmatullah barakatuh sheikh. alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa magfiratu masha Allah sheik asadu sunna muna fata da kai da iyalinka kuma kuna lafiya wallah alhamdulillah ala kulli hali. masha Allah kamar da muka yi ma mutan duniya alkawali cewa bayan Allah guda bin ga za ku zo ku tattauna ku debate kan topic 12 imams imamai ina ce 12 goma sha biyu kenan ga imaman su wane ne menene martabansu menene su ci addininmu to mutanen shi'a suna da nasu fahimta mutanen ahli sunna ko ko izala suna da nasu fahimta to sheik asadu sunna yana da understanding ya ce wai yanda shiyawa suka fahimta a wato shani imamancin wai ba daidai ba ne ya ga wasu matsaloli a cikin fahimtar shiyawan to shakfaru kuma ya ce wai ba wani matsala cikin fahimtar shiyawan kan bisa kan wannan imaman wai haka take to da yake ya gano addinin musulcinmu ba shakka ga alkur'ani ga hadisai bayan Allah guda bin ga su shiga cikin wannan su kamuna dalilai da kuma hujjoji su zo su kafa domin in ka yi magana na wanda ka ga dama to maganan bai zaunuwa domin sha'anin addinin mu ba son zuciya cikin koko sun rai ciki za ka yi magana ne da aya alkur'ani ko ko magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bayan Allah guda bin ga suna wato suna regard wannan two sources nan shi cikin su za mu expect su ba mu wato references da kuma evidences yanda za mu proceed shine each of the scholars malamai biyun ga su magana mintoci goma goma a bayan haka za mu bari mun ta ta hakan nan mu je goma nan goma nan to mun zo kuma mu change strategy as we go sa'annan kuma mu bar su engage each other kuma directly in suka engage each other uh, sun cross examine su ma junan su tambayoyi direct to bayan haka mun bude phone lines wanda kuke sauraron mu ku kuma ku kira ku kawo naku uh, tambayoyi kuma ku bari wa'yan bayan Allah guda binga. su zufa su kamuna hujja kar ku sake musu wani tambayoyin da zai sa su dai no ku bari su zufa su shiga cikin gulbin ilimi su kamuna manyan-manyan karatuka ba mu so wani a kamuna wani abu da yake no ku sa su su bincika su kamuna wato serious evidence ababen da yake in an gama wannan debate mu ce lalle yau mun ji bayani akan kibla fm to akan haka imamai guda guda 12 goma sha biyun ga shak faruk su wane ne na suka fito menene muhimmancinsu matsayinsu a cikin addini na musulunci ka doki mintoci goma ka ba mu wannan uh, opening submission akan kibla fm a bayan haka mu koma wurin sheik asadu sunna shi kuma yi mintoci goma in uh, sheik uh, faruk na magana za mu uh, roka wato sheik asadu sunna a ba shi quiet background ya so a ji maganan shi da kyau sa'annan kuma in shek faru kuma shek asadu sunna yana magana ka kuma za mu maka wannan za mu roke ka ka kuma ka maintain ka bari bayan ka ya yi shuru ya so a ji maganan da yake fada da yake muna so mu ci amfanin karatuttukan da ke manyan-manyan karatu da hauka muna muna so mu ci amfaninsu cikakke shi sa akan haka shek faruk a doki wato 10 minutes a ba mu wannan first uh, portion of this debate between kai da shek asa da sunna bismillah sheikh faruk dam a wanzu lillahi tsare na alim mina shaitanin la'in rajin bismillah rahman rahim wa bihi na sta'in wasu salatu wasu salam ala ashirafi alhalki wa azil mursalin حبيب الله وطبيب نفوسنا ودوائها وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم جميعا ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام الساعة يوم الدين أما بعد قال الله في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال wa min zurriyati qala la yanalu ahadi az-zalimin sadakallahu al-azim al'ummar musulmi duniya baki daya ni ne kanin nan naku dan almajirin ku mai suna Faruk ina yi da sallama na ta musulunci wahiya salamullahi alaikum na'am to yau kuma Allah ya sake haɗa mu kan wannan farfajiya mai girma kan wannan majmu'a mai albarka mai suna Kibla FM da za mu tattauna game da imama menene imama su wane ne imamai me ake nufi da imama mu shi'awa muna maganar imama me muke nufi da shi don abin da ya raba tsakanin shi'a da sunna shine wannan wannan mas'ala ta imama mu mun ce imamanci zabi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba hannun mutane a ciki Allah madaukakin sarki shi ke zabi zabe imamai ya ce wayannan su ne imamansa sunawa kuma suka ce wannan lamari shawara ne Allah ya bar ma al'umma sai samu za mu yi kokari mu yi isbatin wannan cikin Qur'ani sannan daga bayan ya sake ya kai kanmu mu yi isbatin su wane ne imamai bayan manzon Allah da hadisai wayanda yake sun zo wurin yan wayenmu ahlus sunna wal jama'a insha Allah na'am da muka soma cikin mukaddimar mu insha Allah mun karanto wani aya cikin suratul bakara aya wato na dari da ishirin da hudu Allah madaukakin sarki ke ce ma annabi Ibrahim alayhi afdalus salatu wassalam a yayin da Allah ya jarabci annabi Ibrahim alayhi salam bayan annabi Ibrahim ya fas wannan jarabtan nan da Allah ya jarabce shi shine Allah madaukakin sarki ke cewa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalmatin fa tammahunna wato a yayin da annabi ibrahim ya gama wato jarabtan da allah ya jarabce sa da ya fasu wannan jarabtan nan sai allah ya ce masa ne ala inni ja'iluka linnasi madha imaman musu allah mun sanya ka ka zama ne imam ma al'umma al'umman zamanin sa allah ya sanya shi zamo maza imaman da ya ji dadi wannan matsayin nan da allah ya basa sai ya ce wa min zurriyati shin wannan imamancin nan da ka bani shin ka ba zuriya na ce Allah ya ce la yanalu a ahadi az-zalimin wannan alkawali na alkawalin ga na imamancin ga azzalimai ba za su samu wannan alkawali nawa ba to idan muka lura da wannan aya muka yi tadabburi cikin wannan aya sosai za mu ga akwai wasu nuktoci guda uku da za mu yi ishara cikin wannan aya mai sauraro ya sa hankali sosai ya ji wayannan nuktocin da za mu yi magana bisa kansu Allah madaukaci sarki bayan annabi Ibrahim Allah ya jarabce sa ya kare sai Allah ya ce inni ja'iluke wannan ja'alan ga ina so in saya kan shi in zai yi magana kadan saboda Allah madaukaci sarki wannan matsayi masayi ne mai girma da yake matsayi ne na shiryar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai sa wannan matsayi Allah madaukakin sarki shine wanda yake yana sanya mutu ya kasance ne imama ko khalifa ko wato wani sarki ya kiye kasance wannan shugaban mutane da zai wato jagorance mutane zuwa ga annan Allah shari'a zuwa ga Allah Allah kawai ke zaben mutu ke zaben wanda shi yake so ya kasance me imaman shi yasa Allah yake ja'iluke shi yasa daga ayoyi da yawa Allah yayi istimari da ja'ala ja'ala wato shi ne wanda yake yana sanyawa ja'alnake ja'alnahum Allah ne ke sanyawa za ga wani aya Allah na cewa ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard faqum bainan nas bil haqq nan Allah yayi yayi istimali mai da khalifa yace mu mu su Allah muka sanya ka ya kai Dawud ka zamo mai khalifa wato ka zamo khalifa Allah ban kasa wannan ja'ala ne Allah madaukakin sarki shine kawai ke sanya mutum ya kasance wannan Eh, ya zamo halifansa ko ya zamo imaminsa shi yasa ka zo wani aya daban kuma Allah na cewa wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina muka mu su Allah muka sanya su su zamo maza a imma imamai wato suna shirya a cikin lamarin musu Allah subhanahu wa ta'ala sai sa wannan ja'ala ayin ga Allah na tabbatar maka cewa sha'anin imamanci ko khalifanci shi Allah madaukaci sarki shi ke sanyawa ba ba mutu ne ke ajiyewa ba sai sa nukta na farko cikin wannan ayan farkon da muka karanta sa'annan nukta na biyu Allah ya yi magana batun imama yace inni ja'ilu lin-nasi madha imaman zaka ga annabi Ibrahim alaihi afdalus salatu wassalam shi ba annabi ne gabanin Allah ya masa wannan imtihani wannan kowa ya sani shi ba annabi ne sannan shi sahibu shari'a ne shi yana da shari'an da shi ya zo da shi sa'annan shi ɗaya ne daga cikin ulul azm wayannan wato masayi masu girman gado ka annabi ibrahim alayhi afdalus salat salam, ina da shi sa'annan Allah ya zo ya tankara mai wannan aya eh wannan imama to wannan ke nuna maka cewa imamanci wani abu ne daban nubuwa kuma wani abu ne daban don dama shi ba annabi ne sa'annan Allah ya ba shi wannan masayi na imama to nukta na biyu da nake so yi magana kan shi kenan sa'annan nukta na uku Allah ya ci gaba ya ce da annabi Ibrahim ya ji dadin wannan matsayin da Allah ya bashi sai ya ci gaba ya ce wa min zurriyati shin wannan wannan abin da ka bani imamancin nan zaka ba zuriya na sai Allah ya ce me la yanalu ahadi az-zalimin ba za su samu wannan alkawali na ba sai ta wannan imamancin nan alkawalin Allah ne abin isharar da nake so yi na uku kenan alkawalin Allah ne Allah madaukakin sarki shine wanda yake yake sanyawa ma al'ummansa wannan ya zama imam wannan ya zama khalifan shi sai sa wannan mu gane cewa wannan alkawalin Allah ne sa'annan Allah ya ci gaba ya ce la yanalu ahadi ne azzalimin, ishara na hudu shine az-zalimai wato wai azzalimai ba za su samu wannan alkawalin nasa ba wani alkawali shine wato imamanci imamanci azzalimi bai samu wannan matsayi na imamanci da Allah madaukakin sarki ke sanyawa sai sa kuma eh, Allah madaukakin sarki cikin wani aya yana cewa inna shirka la zulmun azim wato lalle shirk wato eh zalunci ne mai girma sai sa wayan da yake sun taba yin shirka duk gaba da su ayan ga ya fidda su ciki wannan imamancin nan ba zai kai gare su ba Allah ya fidda su ciki wannan ka'ida kulliya ne Allah ya cire su ciki ba su cikin wannan aya wato imamanci abin da muke so mu tabbatar shine imamanci daga Allah ne subhanahu wa ta'ala iza wani aya Allah madaukaki sarki ke cewa waja'alnahum a'immatan yaduna bi amrina mu muka sanya su su zamo a'imma wato imamai suna shirya shiryar da mutane zuwa eh, da, da lamarinmu mu ni ubangiji subhanahu ta'ala bi amrina da lamarinmu mu ubangiji subhanahu wa ta'ala. yasa su a imman nan su wannan aya na nuna maka cewa su a imman nan imamai nan su suna shiryar da mutane ne zuwa ga Allah ne subhanahu wa ta'ala kisa wanda bai kai shi ya shiryar da mutane ba bai yiwuwa ya zama wannan matsayi na imam Allah ba zai sa shi ya kasance ya zama imama imam na mutane al'umman mutane ba kisa za ga wani aya Allah madaukakin sarki yana cewa afa man yahdi ila al-haq ahqqu an yutabaha amma la yahdi Allah madaukakin sarki na cewa wai shin wanda ke shiryar da mutane wanda ke shiryar da mutane zuwa ga Allah shi ya cancanci a bi shi ko kuwa a wanda shi ke neman ya shi da kanshi yana neman a shiryar da shi Allah ke wanga tambaya cikin Kur'ani. shin wanda ke shiryar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya cancanci a bi shi a yi riko da shi ko kuwa a wanda shi din kanshi yana neman yana ne wani ya shiryar da shi to wa ya kamata ka bi to hankali ya nuna maka cewa ai dole wanda ke shiryar da mutane zuwa ga Allah shine wanda ya cancanci abi shi yasa wannan aya Allah malaukacin sarki na cewa waje Al a a'immatan yahduna bi amrina musu Allah muka sanya su su zama imamai wato suna shiryar da mutane zuwa ga lamarin mu da lamarin mu Ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala. Shi sa wayannan ayoyin da muka karantun ga kansu muke son mu yi magana akwai wasu ayoyi da Allah ya yi magana game da imama cikin Qur'ani wayannan duka ba ayoyin da nake muke eh, ni nake ni da yin isbatin abubuwan da nake son fari ba wa insha Allah daga baya mun ci gaba insha Allah salamu alaikum Masha Allah ah, mun gode Sheikh Faruk Allah ya saka da alkhairi kuna sauraron mu live on Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh Faruk ya bude submission ya bada wasu wato magaganu dai na shimfidan shi da yake yanzu ya ce wai yana shiri ya shiga down deep ya oh. kawo manya-manyan hujjoji to a sheikh asadu sunna uh, wanda officially sunan shi ne sheikh musa yusuf mai lakabi asadu sunna na kaduna state nigeria shi kuma yana tare da mu a shirye yake ya rabe shi kuma zai wulga nashi a doki mintoti goma insha Allah a yi uh, magana akan wannan topic shi ne 12 imams goma sha biyu imamai goma sha biyu da su wane ne fahimtar mutane shi ya kace baka rayu da su ta kai kuma kana da naka ina so ka kuma ka bude su wane ne wannan 12 imams nan menene muhimmanci wannan bayin Allah cikin addinin musulunci da sauran you know magaganu dai da data biyu a baya bismillah shek da sunna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله الذي لم يدلل من كان معه الحق وإن كان فضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta الله da bai da wanda gaskiya ke tare shi ko da ko shi kaɗai ne kuma bai buwayantar da wanda gaskiya ba ta tare da shi ko da ko duk mutanen duniya suna mara masa baya. Ira da amincin Allah da jinjina da ban girma su ƙara tabbata ga farin jaka da babba ɗan babba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka ina wa ‘yan uwa gaisuwa irin ta addinin musulunci a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mai saurari kada ya manta asalin abin da ya kawo wannan kace na shi na gabatar da program ne yayin da na faɗi cewa mun bambanta da shi a usul na addini yayin da malam faruk ya shigo ya ce wannan magana ba gaskiya ba ne wannan shine babban dalilin da ya kawo wannan kace na ce a wannan cikin abin da na faɗa na ce inda muka bambanta da su a usul na addini shika-shikan musuluncin mu guda biyar nasu guda shida sun kara da wannan al'imama ko alwulaya ko alkhilafa sannan cikin abin da na faɗa na rukunnan imanin su na ce guda biyar ne akwai at da adl annubuwa nubuwa a sannan daga ciki akwai al'imama guda biyar wannan shi malam faruk ya yi ƙoƙarin nuna cewa ita wannan imamancin a farko cikin maganganun da ya yi ya ce wai wanda bai yadda da ita ba ya yi ridda ne ya bar shi'a amma bai bar addinin musulunci ba ne ina mamaki kwaran gasken gaske idan kamar yadda yake faɗa yanzu cewa imamanci na gaba da annabta to wanda bai yadda da annabi ba idan Allah ya aiko shi da nafsin Qur'ani kafiri ne dan Allah ya faɗi cewa wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida da sai ga wani abu aka ce kuma ya fi annabci kaga wannan shi ya fi cancanta ya zama shine ajin farko a wajen kafirai a wajen kafirci cikin abin da na karanto wanda zan zo in yi bayani ɗaya daga cikin alkawuran da aka yi na munazarar nan malam faruk tun kafin a fara an ce za a kawo maganganu ne na littafin Allah subhanahu wa ta'ala farko tukunna sannan na biyu sai sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan yana da kyau malam Faruk ya sani wa'annan su ne abubuwan da suka zama dole ni ya min ilzami da su wato ya min hujja da su domin ka'ida dama Allah ya faɗa mana cewa idan an samu sabani fa in tanaza'atun fi shay'in sai ce farduhu ila Allah war rasul a mahallin da ake jayayya maganar wani malami ba ta yanke hukunci sai dai maganar Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma shi a janibin shi ina da dama idan na kawo ko na karawo maganar annabi in karawo maganar imamansu domin a wajensu da maganar Allah da maganar annabi da maganar da al'imamu Hassan zai ta al'imamu Husaini da ta Jafaru Sadiq daidai take da maganar annabi. Ni kuma tun da ban yadda ba cewa akwai wani mutum ne magana daidai take da ta annabi baka da ikon kalizm ta min magana shi amma kai tun da ka yadda ina da iko in maka Ilizami da abin da da shi a matsayin aƙida a ainihin wato littafinka. Abu na uku wajen lizintawa shi malam faruk da shi ne idan malami a shi'a ya sai mataki na hidi to ina da dama in masa lilzami da maganan malamin kuma bai da ikon ya tulita. Ya zo a cikin littafin sa tuna. wato fil mujtahidi shine al aqaid al na Muhammad Muzaffar ga abin da yake faɗa yace wa aqidatuna fil mujtahid al jami' li shara'i aqidar mu mu ɗan shi'a dangane da malamin da yake mataki na ijtihadi annahu na'ibul lil imam alaihi salam wato shi wakili ne na ɗaya daga cikin waɗannan imaman guda goma sha biyu fi halin gaibatihi a lokacin da baya nan wa huwa al-hakimu shine mai hukunci wa ra'isul mutlaq shine shugaba da baki daya lahu malil imam fil fadl fil qadaya wal hukumatu bainan nas duk abin da imam yake da shi wajen rarrabe hukunci da rigingimu da matsaloli to idan malamin ya kai matsayin mustahidi a lokacin da yanzu babu ɗaya daga cikin imamai to yana da wannan haƙƙin shi ma sai kuka ce wa raddu alaihi idan malami mustahidi ya kai matakin ikiha raddun alal imam wannan raddi ne ga imami war raddu alal imami idan mutum koyi raddi akan imami sai daga cikin waɗannan goma sha biyu sai kuka ce raddun alal Ladi. daidai yake wanda ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala raddi wato daidai yake da wanda ya masa qur'ani in dai imam ya faɗa magana mutum ya masa sai kuka ce wa huwa ala haddi shirki billahi wannan yana matsayin shirka da Allah ne a wajen ku ba inda Ali bin Abi Talib zai kawo magana in kawo maka inda zaka ce wannan magana ba haka take ba to kayi shirka ka fita daga addinin musulunci da haka ni abin da ya lizumce ni ai mun hujja da shi shine littafin Allah da sunnar Annabi dan ni ban yadda a aqida ta cewa akwai wani mutum da bai kuskure ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma abu na biyu kai ya lizumce ka amma ka hujja da Qur'ani da hadisi da maganganun imamai sannan da maganganun malaman ku don kun ce yin raddin maganganun malaman ku daidai yake da shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na gaba a ƙarƙashin wannan matsalar abin da na faɗa malam ya musa ya ce ba haka bane shi ne ya tabbatar da shi. Domin kamar yadda na faɗa ya tabbata daga Ali Zainul Abidina, Ali Zainul Abidina shi ne na biyar a cikin jerin imaman nan. yace inna afdalal baqa ma bainar rukul wal maqam mafificin guri tsakanin mukam da kuma rukun yace walau anna rajulan ummira ma ummira nu da wani mutum za a raya shi irin rayuwar annabi nuhu da ya fi a cikin mutanensa alfa sanatin shekara dubu illa kamsi na amin banda shekara hamsin ya sumun nahara zai yi azumi da rana wa ya kuma fi dalika ya tsaya a wancan wajen thumma laqiya Allah bi ghairi walayatina sannan ya haɗu da Allah bai yadda da wannan imamancin ba lam yanfa'ahu dalika a wannan ba zai masa amfanin kuma ba da wannan ne yasa nake ce maka kun bambanta da musulmi duk wanda bai yadda da wannan imamancin ba ba a musulmi kuke kallon shi ba to zan dawo zan baka amsar maganar da kai akan cewa inni ja'iluka lin-nasi imama na farko babu inda Ali bin Abi Talib shi kanshi shi ya taɓa kafa hujja da wannan ayar cewa ya fi annabi ko wannan imamanci na gaba da annabi kuma Qur'ani sashen shi yana fassara sashi da Allah yake wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahunna lokacin da Allah ya jarraba annabi Ibrahim da wasu kalmomi ya cika su kale sai ce inni ja'iluka lin-nasi imama na sanya ka imam cikin asamin ɗin da na baka a baya idan an dawo kai kokari ka dawo da shi yana so ka faɗa min ma'anan imam guda nawa take zuwa da shi a qur'ani qala wa min zurriyati sai ce zuriya ta ba qala sai Allah ya ce la yanalu ahadu zalimin azzalimi ba zai samu alƙawari na ba me ahadi a nan gurin shine annabta sannan me azzalimi na a nan gurin shine kafiri babu yadda za a Allah ya dauki annabi ya dora shi ya sa shi ya zama ainihin wato kafiri bai wa domin kana maganar zalunci ne ba ga annabi Yunus bin ya faɗa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin kuma annabi ne ba ga annabi adamu ya ce qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ba ga annabi musa ya ce qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira zulmi qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar la to sai Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu safa lokacin da ya ce rabbi habli min as-salihin sai ya ce babashshar nahu bi gulamin hali. Allah ka bani ɗa na kirki sai muka yi masa bishara da ɗa mai haƙuri Allah ya ce falan ma balaga a sa'aya lokacin da ɗan nan ya isa ya aiki tare da annabi Ibrahim sai yake kala ya bune ya kai ɗana inni a rafil manami ni na gani a cikin bacci cewa anni azbahu ka ma za ta cewa in yanka kai kake gani kala sai annabi Isma'il ya faɗa ya ce ya abu almatu umar Saka jidu ne insha Allah min as-salihin wannan jarrabawa ce mai girma baka taɓa samun ɗa ba sai da shekaru suka maka yawa ɗan ya taso lokacin da zaka ci amfanin shi Allah ya ce ka kwantar da shi ka yanka shi ma aslama lokacin da ɗan ya mika wuya zuwa ga abin da Allah ya ce wa tallahu lil jibin da ɗan da uban sanda suka mika wuya shi ɗan ne yadda zai yi abin da Allah ya ce a yi da shi baban ya yadda ya aiwatar wa nadainahu Allah ya ce sai muka kira annabi Ibrahim an ya Ibrahim sai yace qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil musin sai in inna haza. lallai wannan falla huwal bala'ul mubin ita ce jarrabawa mai girma da Allah ce wa idin sala ibrahim rabbuhu bi kalimatin sai ce wa fadainahu bi zimmin ali wa tarakna alayhi fil akhirin sai ce salamun ala ibrahim wannan shine to da wannan matsala ta Allah yace inni ja'iluka lin-nasi imaman mai Allah subhanahu wata'ala yake nufi da imam shi ne ya sanya ka zama kuduwa ne jagora ne kai koyi ayoyi da dama Allah ya ce mana kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wa'adahu haka Allah ya faɗa yace kul sadaqa Allah fattabi'u millata ibrahim hanifan wa ma kana min al mushrikin To Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya tafi. lokacin ka ya kai insha Allah kuna saurara to bismillah tafaddal masha Allah kuna saurara makan Kibla FM suna na Fuad Umar Sheikh Musa Yusuf mai lakabi Asadu Sunna na Kaduna State da kuma Sheikh Faruk uh, wanda ke uh, Bronx New York suke tare da mu akan Kibla FM muke tattaunawa wannan debate kan tafikin imamai guda guda goma sha biyu shiyawa suna da nasu fahimta ya zo wato yanda suke kwatanta wa'inga imamai a sheik asir sunna ci kuma ta fildin mutanen ahlu sunna ya sha wato bamban ra'ayinsu ba shi nan daidai shi kuma ya ce wai a'a shi ya reject understanding mutanen shi'a shek faru kuma ya ce a'a maganan shi'a wanda suke fada kan wannan wato imamai wai haka ne kuma yana da nashi dalilai to sun sake 10-10 minutes yanzu za mu koma a wurin shek faruk ya ba mu na mintoci goma a ah, bismillah shek faruk to al'umman musulmi duniya duk gaba da yana ji kowa na jin abin da ke gudana wato topikin da aka ajiye shine batun imamanci kuma wannan ne imamanci ita ce abin da yake tararraba tsakanin sunna da shi'a to alhamdulillah mu mun yi kokari mun yi isbatin cikin Kur'ani inda muka tabbatar cewa sha ne na imamanci Allah ke sanyawa mutane yake sanyawa wani ya zama imam eh, na abin kasa Allah ke sanyawa to amma abin da ya ban mamaki shine malam ya dinga yawo wasu wuraren da bai da munasaba da wato maudu'i da muke magana bisa kai ya je doko tukan da aka yi tun wancan lokacin da ya fara ya zo yi program na zo na mai tambayoyi wai na duka basu da munasaba da topikin da muke magana bisa kai topikin da muke magana shine imamanci a wurin mu me muka fahimce mu shi'awa ya muke kallon imamanci kuma sai ga kawo ya kuke kallon imamanci sai mu fara ima juna mu munakasha cikin zatuttukan da muka yi aka yake hiwar na ilmiyan amma ni in zo yi magana me muke nufi da imamanci sai kai ka zo ka doko wasu abubuwa da bai da munasaba da maganar ma da muke yi sa'annan kuma ka zo kai ka soma shiga cikin maganganu na wannan ba wato abin gani na hiwar na ilmiyan ba cikin zatuttukan sa yayi magana cewa wai mun ajiye imamai mu wanda bai yarda da imamanci menene menene eh, wato wai eh, annabci idan baka yarda da annabci ba wato kafur kai kafuri ne kaza kaza kaza kaza wannan aka da kulliya ne na cikin musulunci amma idan mai shi bai fahimce wannan ba annabin ba wannan kuma akwai kwashin makulin akwai ba a si kan wannan da yawa sosai ma idan mai shi bai fahimce wannan ba annabin ba ko kuwa a wannan wa'azin game da wannan ba annabi bai kai gare shi ba shin me shin ya kahurta wannan kuma topic ne da yake yana zaman kanshi kuma insha Allah muna da dama za a iya yi wannan kuma shi yasa wannan shani na imama idan mutum bai fahimce imamancin ba ya zaka kahurtar da mishi wa ya fari aka nan ina aka fari wannan kuma maganar shi na biyu da cewa mujtahidi idan ya yayi magana wato mu ce shi ya mun yadda idan mu ta yi kowane magana rikewa muke yi bishi na ma mu ne menene menene <laughs> subhanallah subhanallah istihari idan mutum ya kai matsayin istihari ko mu ce marja'i muna muna taklidin mai shi kan shanin fiki ne kawai amma ba taklidin mai shi kan shanin usuluddin ko wani abu wannan shani ne na imani ka yi imani da wannan abin shi yasa ba taklidin mujtahidi eh, ma ba taklidin shi ne wanda ka eh, wanda ya zamo me eh, margayi shi ake taklidin shi shi yasa shi da kanshi ba kowane zatutukan sa ake doka ba zatutukan sa da ake aiki da shi shine kawai zatutuka wanda yake ya danganci shanin sikiwu idan kana taklidin shi sai ka karbi wannan ka dinga aiki da maganar shi kuma kowane marjayi ba kowane marjayi kowa ke bin shi ba akwai wani marjayi akwai wayanda suka yadda da cewa marja'iyar shi suka ya da shi suke bi